الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاته لتابعين لتاب وسنن الترمذي mala yake cewa babu ma ja'a fil wudu'i minan nawm babin da ke karantar da mu bayanin abin da ya zo game da yin alwala wato daga bacci idan mutum ya tashi mala ya kawo hadisi daga isnadinsa zuwa abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma cewa annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam nama wa huwa sajid ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bacci a halin sajada hatta gaba au faha har sai ya yi min shari au faha ko kuma wato iska ya fita daga hancinsa nafo shi ne wato numfashi da ke fita mai ƙarfi alamar mutum ya yi bacci sun makama ya salli sannan ya tashi kuma ya ci gaba da sallah fakultu sai na ce ya rasu in naka kada nimta sai fa lalle ka yi bacci ƙala ya ce innal wudu'a la yajibu illa ala man nama mustaji'an alwala bai zama wajibi sai akan mutumin da ya yi bacci wato a kwance fa innahu idza istaja'a saboda idan mutum ya kwanta ya yi bacci istarfat mafasiluhu Gabbanta za su sake wato cikin zai sake ya kunce kamar yadda jiya muka yi magana a hadisin da ke cewa al'ainu kawo sahi wato ido shine madaurin wato hanyar da iska ke fita idan ido ya yi bacci sai ka ga wurin ya samu sakewa abu zai fita mai shi ba zai ji ba abu isa a tirmidhi rahimahullah ya ce abu khalid a cikin isnadin sunansa shine zuru dan abdurrahman kuma hadisin an karbo daga aisha da bin mas'ud da abi huraira sai dai wannan hadisin abu kamar da malamai suka ce isnadin sa wato akwai rauni al'allama al'albani ya kawo shi a sunan wato da'if na sunan abi dawud wannan hadisin kuma malam ya kawo da isnadin sa tun daga muhammad bin bashar har zuwa anas bin malik radiyallahu anhu qala yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yanamuna thumma yaqumuna fa yusalluna sabon annabi sallallahu alaihi sallam suna masallaci wato suna jiran sallah bacci zai ɗauke su suna zaune kuma za su tashi su yi sallah wala ya tawabba'una ba sa yin alwala wato mutum ya yi jinkiri yana zaune to zai wannan bai karya alwala ba kenan in ya tashi zai yi sallansa sai dai in ya tabbatar abu ya fita tare da shi mala yake wannan hadisin wato hasanun sahih imam muslim ya kawo shi a cikin sahihinsa haka abu dawuda da imamu ahmad din sun kawo shi a cikin wato littafan malamai sun yi bayani salafa ulama fil wudu'i min an-nawm dami da mutum in yayi baccin nan zai sake alwala saboda shi bacci sababi ne da zai jawo zuwa kare alwala ba hadasi ne kai tsaye ba shi yasa maganganun su wato suka yawa وراء أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قائدا idan mutum ya bacci ya ɗauke shi a zaune wato ya gingiri to alwala ba zai zama wajibi a kan shi ba au qa'iman ko kuma yana tsaye imam yana karatu yana sauraro sai ya yi gingiri a tsaye to shi ma wato ba zai sake alwala ba hatta ya nama mustajiyan sai dai mutum ya yi bacci a kwance وبه يقول الثوري وابن مبارك وأحمد haka malaman nan suka tafi akan wannan wasu malaman suka ce idan nama hatta gulba da asali. idan yayi barci har akalin da yake akan hankalinsa wajaba alaihi wudu wajibi ne yayi alwala wannan shine maganar ishaq da shafi'i kuma wannan shine fahimtar imam malik shi yasa malamai suke fayyace bacci annan mustaqim da al bacci mai nauyi da mara nauyi suna ta'arifin bacci mara nauyi shine baccin da mutum yana yi amma idan da za a kira shi zai anza ko wani motsi haka kadan zai yi bacci mai nauyi shine kuma mutum an kira shi ma sai da karfi kafin ya ji ko sai an taba shi kafin ya ji to duk abin da ake a wajen shi ma ba zai sani ba to kenan abu zai fita a cikin sama ba zai sani ba wannan shine bayanin malamai akan wannan matsala الله إذا تدمو بشير من صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله